واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدج الله تبارك وتعالى لا يدلوك تشوى تشوكوانا نلوك تشوى لا تشوكو اتيا كراتو daga littafi kowane ciya annabi wacce kowane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam

nínú suratul an'am so ci ga idaji insha Allah karatu yin nan wallaki aya guwa didin ne bakwai suratul an'am ba na coci ga ga ولقد استهزئ برسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله تبارك وتعالى ما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ta tasmiya ta ya annabi an kalita cewa wato allah tutunan shi wato nan ne da kuma ya gafe da wani na gafe ga mamaki a wuma eh, mine mina fela na sallallahu alaihi wasallam na a fe ga wakalu ma da hadar rasul ya kula ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakuna na nadira in ka ci ne kici yin zan ɗan eh, bayanin sallallahu alaihi wasallam ta ci ne gije na ta ci ne lajin kwanan ɗan a bai kida waye ta ci ne a gija so ya na da hankali ta ci ga ebe ne lamfa ta da na ku ji gama makiya ولقد استهزأ برسل من قبلك تتنا بشهودنا لام wato aladun yoyin zawanki kan don domin zirga cici caci gan jumhuriya na mai yugo an kari mai cita a wani zirga duka cikin wakogi tayo ce fitina ku misali ba na ga za zawon cici ba da bata yi mutu ya fugo ya shi wani da na tare da zuci na ya ya kuce wato ya mutu ta ci wuyi an kari kina kaba gana ga ta tashi hankali ya fata wato na nuna mu amma waya ta yi a ga fatan foyo emi wo bada to mutu wato hankali ta ci ba kafu jade kawai ga kaga ya waye bu ma da sauki to ga to ce ga galibi wala ka distu za bar su ne min kablin hadisi ibn adam ya gani za a amatul balwa tabat min mace da ga zai bayani wala yago amma mace da ga zai zai na ga gobe sadin mace nan nan fitina so su kwace ci annabin bata ga kemin na mabbin nan kafiri zai lawa mina mushiriki zai lawa mina wuce ga mamaki wa ya bawa buca tuce na ji wato na ci ga Allah an tsawon kalauci ta ɗane misali ƙurari yi ya na ba zu kakan ki annabi nuhu na a ga lokacin da annabi fi jina wazin zuma gwagwagwagi tu kafin ta kya da kafin ta ga ha nuhu na ga mu ke bi da daga wai ga gaso ko bayan da aka kafu da wai ke jo a sai launi har a ga nafi mu ga ga in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu ya ga na yi mina ne to abin da mi ga su daga da ya kai annabi no Allah annabi annabi hudu ne eh, ya hudu ma ji tana bi bayyana وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لا تراك بعض آلهتنا بسوء إذا تشوت لدانا eh kuti na jiwe gito kona aga togo ce ga muna ne eh ila tune we ga ila we ga patana tuci kuti ne jiwe gito kona aga ila ne lagu tsona wacce kuma ya kawo da hankali ga wacce wuri daga wuri wuri shiga ala nabi shu'aibu mi qalu ya shu'aibu sanawa tuka ta eh? amurka an amurka eh, an turka ma ya'budu abawuna aw fara fiye fi amalina ma nasha innaka la antal halimur rashid gare na ko ah, yawa nabi shu'aibu sallallahu alaihi wa na sai ga wani lafuti lugu igaje na bai na cikin kiyaye yomo ka o kwa kurori ma je ba wuda na da to zane je da ya no ce gaga wa kwa kurori na o ma je ba wuda da to gugu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لا راتك ka وما انت علينا بعزيز aziz wanda goguna kai kazi za goguni ba ga ga wa ta wani shaji ka da ko akeda yo do ifa ye le wele za gogo wani boka wode kwa ja ja ga ga wa ko yeso ko afel lumi abe ko no boka eh walau laratuka kibo kibo ya fota amma ya gaya fata ku ba ni zane coja baya kya bi to ya bo gagga gagga nun sani je da fiye wadda ya dangi jinan gayye cile albarka da wani lokacin ga kuma so emila alatuci munji ga wuru ya nanama yi na man shiga ji a gacin titacen an kalita na abi ka ga billa wa almajiri min wani naga wa ba ni mu mu da wuri na abi billa wa ni wa ga ga zana ga khairul khalqi allawi Allah nabi Muhammadu alai wa ya da mu da eh to kuna ga ji patina ga to a wo to ci ga mai inda inda inda inda <laughs> eh so wanda ga mamaki a wani kadistu za bi rusulin min qablik fa haka bil da sahur rominu ma kanu bi yastazihun eh wato ma kanu bi na in gana kafiri a fe latu chaji ni etu bona eh haka bin haka bil ladina sakhiru e eh, gauci ya zaba na fe ga unga do tube to yi eh, wuci da ciya alladhina sakhiru minhum zagana jilam annabaji min abuna haka bi ma kanu bi yastazu ina fella tu charge mi tu boga kawaya azabu fu biyo to asadu da wuce da ciya azabu wuce da ciya kiwo قل سيروا في الأرض ثم كيف كان عاقبة المكذبين كل أنبي يا ولا سقوا وعن محمد بعد الأسلوب التركيني سيروا في الأرض ye mushriki ya kafiri zi uje lokacin la ya ci aki ta kafirci mai shirkanci ya ci duba waya yadda sake tikin bowa da kuma siru fil ardi yadda sake tikin bowa ya gaza sun ce karcecin yi yayin kai baka na aki mutum mukaddibi ke je ba da ni fe la ya so ko gaggama nan ke yi ki ba bai yi na ha eh? wani babon a annabi sallallahu alaihi wasallam so kai wu karatu ne ne ci be kafirci na ne ne ci be shirka na eh? ga kafiri ga mashiriki ga da je kwani bilon ya kan lumina so ko ce ya ni da kuri ga gaji da ma ma la tuci ne shu da mina annabi so ko ga ya ele chibe yin ba ta kafiri ti ne shirka ne da bayan a zake tikin bo gole man da ci ji bayani ga dan ne litafi ko mu ga zawangi ga ga za ce yoshi mushi da nan ni ba mun za tsokoto kò tí mú wọn wọn adùn wọn wagagye mu kun àti kun yẹn jì àbí kun nagagye bẹ́ẹ̀ jì kazan umake ètò yẹn jì kazan umake ètò yẹn jì kazan waganu okun tutu àyè wọn ìtaka àmọ́ àwọn ọlẹ́ka ṣiṣẹ́ àti gan wọ́n jà dànà ní wújọ́ kándò ọ̀gá òkú dọ́nu tó àdúrí wọ́n fẹ́ bì wọ́n máa gé élé e kuma kibo da na ni mucho ba petukwata ga defe tu ba ta na mutuka kama ya jawo ziriyo to a ce ba za an giyo <coughs> za an giga ci da na niyo ga tun na dam amma ga amma ni ni mai kaya inda ban da abu ga mai shiye mi a tsere da ko to za na etu kokolu wa hujja zando ga zana kawai ji daga ga jama'a ji kafirciwa zando ga zana kawai ji daga ga jama'a ji shirkawa bana malika tu je sane ba na ji wani na ji Allah ga lalle su kunni ruwa eh karatu iri iri eh so da mini ya ci gaba kuna Allah ya tabaraka wa ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wasallam gulu ya jama'a je ta shirka na a ce lumina a zaka tikin mu eh, amma zai zaka tikin mu wai jama'a sa ga di summan bugu iza ga iza umaji nabara wai la hankali tugaja zai zama jama'a eh na wai zai loji jida ne na ji waga lura na gafe luwe goga kawai ma waga ile ya shi tu ife kpai kan gama waje ma waje amfani ni zida na wai zana amma wale ya ba to wale ba to ni bata ku bata wala wala hankali tuwa ma'ana sun manzuru na wani ba ne ba ni ciwo ti gala ga dajini ba ni eh a tarahi biduni takib التاكيد بدون التراخي babu ga sun manzuru a tarahi ma taki yin ji ya gafe lugu fe kuma biye luzu ni ga walu da yin gofe kpayo ma an hankali wa tu ibra wa da ibra etiyan aya na jiga dabo na be karatu na jiga yanzu madabo wa lawai kadan gurko eto ne ya ni fe ya ga wuce nazari ji sun manzuru fe ya nazari ji wuce daga ba e dago su ni an kalwa magana ce kija sai sun manzuru mun laye to mun laye ya o fe ya ga wuce nazari kaga ya so guba bude ma'ana tọ́nà ojí dágọ́ ọ̀nà tọ́nà ọgbẹ́ pàtàkì ọgbẹ́ tó sọ gbogbo ọ̀nà pátá wọn alákàtúndẹ̀ tí wọ́n Eh? wagan kalitu ba na yi a gaji kin kinni tuna gwakwaza na ji gaza ce ne a ci shi kinni wana a zasarai na kaga ba fido a karshe rayuwa ce kin kinni rayuwa ya lafiri a na ji fiya wanda gaji yi gigi bai lamarin da ci ya na ji dabe zai na ja ya ci sauki mana ya ci sauki har ka ja ca

ita to al'ada wururu ne daga daga daga daga daga bana sai badiya ne zage jima daga fanasai sai badi ne zanu malima mamaki shi ba gobe da daga fanasai sai badiya to ji sun buwa wa bayani ba ya wajen gọ̀n aya na ji pata ya tawidiya ji aya na sofa jiniyo eh gala ga adda karatu na sura sura ta na mu gudu ji tawhidi na eh maji ga mamakiya sura makiya wa ko sura makiya ji mai ga tawhida ga ji da ma ga kula annabi liman ma fi samawati wal ardi zimu sama baki na fi sama baki pata na zimu eh, eh wagacin da ya ji ko shi kanci uke su koya uka ke su koya kaga shirka yi kujin wa ya ja to mine na ma ga ke su koya na gyawo ga ganin jo da da san motokin fatin allahu eh? ba misali ta tangi kawai gaza wada wacce da ne na yuji mulki ne a ruwa ne na wani da ranar imin gunu biyu motar da wani shi fata da hannun gano eh wace lere ya minu ne, man oh, na gatu ya minu au a tsara ni za ta canja wani da yarna ji wai mulki mu wani eh so ene zai ji mallaka na wai la daraja za tiya kan ci wa ke zaya wo ma wuce wa da cin wuya sai lokacin ogu wada abin da wuce da bai riye da sokon jiyo gane a ah, sawa ne mababa tòwé wa gbé wọlé tàbí sọ̀kọ́ tí a zìkí sọ̀kọ́ lè ẹni dẹ́ sọ́mọ̀ pátá dòkí ní aláwọ̀ tòwó tó aláwọ̀ wọ̀yọ̀ ga dìgàn nana watakila aládèjì àwọ̀yà níbi ga lokaci a gauye ka ja mu kul lilla kya gano bi amala da jiwa allahu gawon kwan ba wala ga gina la ya challenge a da ba ji wata kukuru daga nan ala da bayanu wani bayanu da nan Allah wo buji mu ke ba gani da kuti ya adda zai mu duwina وما لهم فيما وما لهم فيما من شرك وما وما له منه من ظهير eh adda zanaji su ku taimako lokacin wajen halitta sama bakin adda zana pamba ke ba da so ko ga mu ju ke ba ko min toz ma a ah, o to ko gije yo ko ba mu li ju ye be ni o to ko di wo kataba la nafsi rama so ci mai ku kada tita to mai ku laji wajibi ga ma na kataba ni mai ku laji dole ya tita to adda ne tilla so ko na sai nu ga ti le ya tita to na ga wa yizza ba na waga zake tuba ta kimbona eh da ba gonga wani dole waji ka zore dole e zaji ga mala dole mu ci tawo ko ga yitu aga dole mu ta tawo ma ba ba ga mi dole mu ci amma ban bi Allah waga tu dole ta ta Allah mu to la mu dole a tuta tu iruga da na taba ala nafsi rahma so koye gulaji dole da tuta tu mu ya mu ya gu alitaji kungwa ya hada zai wana ade kotu bana ci shebiyuna ade kurku kwa lulwa ade kwane zai lebe zuwa eh? so ka taba ala nafsi rama min hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na dan sai bukhari bai musulmi na hadisi muttafaqun alai hadisi na abu hurairah gobe na ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha lamma khalaqa al-khalqa lalle su kone yi Allah na lokacin lokacin mutum halitta ji zo nan eh kataba kitaban inda fawqa al-arsh Allah wa takadaka dan kubo tati al-arsh ki kadabu inna rahmati wasi'at ghadabi eh lalle ya gumu soko wanza fushin fushi mu da fushi mu da fushi soko azabu amma yabu na wuje ya wuce nan ma ce fushi nga mala ban duga gurbu ya wani gaba ka wani gara masa kwai mu ya gu ko ude iyaka hadisu da tila misali bai yi na ga Allah wa ta ya guna cikin bawon ka sani hula ya halitta ji to na wato wa gan na ya bogi ɓata da na ni ka sani na gabo yi gan to na wale da bai dabba ji dana wà dabba dábà àwọn agbọ̀pàjì kan agbapú kan ayéjú ìjò kó fíbó ẹgbẹ́ ìwúrò dé a ní wọ́n gẹ̀gẹ́ ìwù tó a wọ́n gẹ̀gẹ́ àwòfì a wọ́n gẹ̀gẹ́ àjẹbàyẹ bá ń lọ́tí a nínú ewu múcho ní nínú sọpálágà ìjẹ pátádà ní bí gẹ́tò ìtọ̀nẹ́sọ na dín nínú jẹ́ pátádà yóò aláwọ̀ jẹ́ àdísà ànábì sallallahu alaihi wasallam asa yegu yesu kuma ta tule le yegu zanzun da ya la yajma annakum so kuma ci ma shi ga lalle sun ga yi kuye kan ila mil kiyama da ya fi barati ya fi kiyama ya fi karshe ya fi bincike la ba fi nabiyu kelo shi da wana alladhina khasiru anfusahum da ne da tita ta ji zalunci nan zane ja ji asara amin ya zuya na ijana bene banzi we gana to mulawi za ji ga zane je ji imani ana aga je ne mulki na so kodi yan sama bekin yina eh e chule ya ne ta goso koya eh da a ga amin azuyo ga mala ci ji imani ana وله ما سكن في الليل eh so ko gawo yan dondo gawo yan da sama biki yana wa ga wa waje fahimtu bayanu da ne kun da ce wala ma sakana fil layli wan nahar eh na da ya sho ko ba yace wannan ya Allah wa ana eh, ya sakana na ya Allah a da gaga ya sha ni endo galle gawo ya jirawa da ya na wannan a ci gawa ga aga gai da bayatin da bayani in do ga ne ga mutu rayuwa da bayatin nan Allahu to ya bi lokaci ta ci ita lokaci ta ci daga allelu sai na aro gayo daga yashi sai yi kifi a ga yana da gido bata nan wani da yashi bata nan wani ke zurfi da wani in don da ya soku wani ma'ana je ne bai kulli man ma fi samawati wal ard yana da sama bata da kina Allahu wawan sami wulani su kwaye tune wani wuri adda ya gane zaga so a ga su kwafe gugana ko su kowa na lokacin gana su kowa a alimu moyo adda ya nubi ana a lokacin katu tuba tana adda ya zaga gbe wubi ana eh mini misali tutengiyo za an gige jikatu yau wafe kapa nan waje ku da bincike na wafe tuki wafe tuki waluji bara da kin ga wai waza kan ga specialization na tuba take gara ji ti kan ga mu je ko da na to to tuke kuye ba e tu ga mu wai professor make ke to je zuwa wata kila za mu ci na kafin karatu ba na ga je ganda ta lawu fondo ce ti ga wuce ko ti kafin wuce ko eh so ani musukuyo adeni adeni piana kyugo قل kyan da igai yi nan ayan na ji ayan tamidiya ji daga na gaga ya ti rububiyo daga na ji gaga ya ti yan alasuma wasu fata wani daga na gaga ya ti ulubiyo wani kulle man ma fi sama wata wal ard bata kiwon ya gaga tubo rububiya walau ma zakana fil layl wan nahar rububiya wa huwa samiul alim tawhid alasma wa sifat eh to bani igalo tawhid uluhiyya kul a ghayra allahi attakhidhu waliyan ba ta hannu ce su ko gama bai lagwa su gan ga ya maci eh? ne o gana ji bauta yoyo eh alani fatir wati wal ar Allah nan gai zane jari ta sama jibakin yi na ci ga ya ce Allah na mi da lagwa su za mu ci na ga guge ga gumi ga ji daidai a miya ga gai za hankali na anabi biya ga eh wa wa alima Allah wuce nga yi tuna yi to mu wani ya zagi na eh ba ne za mu ta da waje mu eh kan doci ki huzuri mu yo nga pa yo nga ya wujo ga ga to mu nga mi ga yo je yo mi ga yo je yo to allah nga yi ti mu to mu to ne ya wujo da so ko ya wujo da la wujo eh gala ya zafe ga gami ne kushe tawidi abu don yi imi jaga ya ke ba mu da baki bo unje ba ja pa imi ja su ko ya jo Allah wai tuna yutimu wai ya zagina unje ba ya imi ngi ti ja eh nana re e ba ya zahir e wa e ba hakika Allah ga almutim a ci gama wala yutamu addizi yugina eh? addizi ya su kwa imi ci gina ka hankali tun ya da co Allah ta baraka wata halin ga yi gaggan eh, fadakir fa'in na zikira tamfawar mu'mini ko kuma khalaftul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun so ko gan wazi ki gwada an giji ba amma waga a kpawon ya ya wajiya ko ki wa inna Allahu war razzaq dhul quwwatil matin musu kwaya tuni ya razi kina wai tu ya e bogo su ko gai mutimu ga alladhi yutimu wala yut'am <clears throat> amma da kiran da ci gaba na gun to isabaiya aga kuwa ga wawa yutimu wala yut'am wawa yutimu wajo na jibanda ne wawa yutimu wala yut'am yuti muhammad fari eh wayati mabni lil fa'il wala yutam wayati mabni lil maf'ul imana mabni lil majrur to ade riwaya na bai kira na bai sabaiya aza ga huwa yutimu wala yatamu guba bana jida na huwa yutimu wala daga tamu atama yutimu Eh? ya zanyi gici gi fi'ili ne rubai ko ga sulasi mazidin bi hamza ta caji rubai amma wagagba karatu ya ci kirayen sabayya daga wawa yutemu wala yutamu na yutemu mafari gana daga tamu ko ya tamu ba ci cito wuce toyi daga tayimu ngala manu ta kiro wa ita fassara mata ba gowa yi ti musu kuka ya tune ya zai yanki cigina wala ya ta musu ko to ya gya mude ya sa jigi mu to ya gya mu yau ko man ji bayana ga ita fassara yawa wa yi ti mu wala ya ta mu mu ya zagi mu to mai gya wa ji daidai bayanai ba karatun kulu wallahu na kul huwa allahu ahad allahu samad <clears throat> kuna miti ga Allah wallahu ahad ituna ya Allah na ni yo gogo ba Allahu samad ituna ya Allah na as-samadu ke jini fi da ne je ba kwana da ba fasara yamma da ci da ne je ba kwana mu ci gijana so na go wa yitimu wala yitamu ngai ya je mu ya gani kila wa ja ya ba mu da boto a gifiya

so aibuwo ojú kúkwà aibuwo abẹ́ orú òṣìṣẹ́ àgẹ́ èyí ló ti sẹ́ẹ̀gì wí kẹ́hùn ti dẹ̀wà wọ́n kùn à tó ń tẹ wọ́n gẹ̀rẹ́ ń tẹ na náà gẹ̀gẹ́ wọ́n kan aibuwo gama yin da fikin ba ne gaga agadi ko ń lọ ci náà tó zàwọn gidi fú jíun fú jíun fu jíun fú jíun ẹ́ ato e, e, waga abibi luchijo ndo duga satu mo juma gomo nga nga jeuzi ndo na kakwa chuma bona ile ge mando chide na ngicho ngo ngika wa yemi ma nga ile ge boga ko la gana ko ma a e, ndo nguzi ndo ma na kakwa ma ina ai wana do ngi fi france ai na ai choko bana za angi kije eje eje eje eje mm so Allah ga yi tuna yut'imu wajin ya zagi wala ya ta'amu mutum ya gya eh? wale wale ne ya misali to mutum da mine da mubai da kasa ya zawa ne so kai lila la ta khudhu sinatu wala nawm ipo boyo ai buyo wani baba wani da wani ya ne sanin wani na da nan da cija inda cija ja da a da ya guru a da su ko kana ma da ya guru gobe mana inda ga hankalin kanga Kun anabi gaya wasu ko jiya yani kin gama wa wa wa laji ne ba ruwiya ba ba bauta to gaya gaga inni umirtu lallaji muhammadu foro an akuna awwala man aslama gamilan fi farko da naji a takwatu ya sukuna Eh? a jini foro gami na fi foro kai zana a takwacu ya foro yin su kuna man ziga to nga yi magba karatu ya gwani ya lobe ziga tuci na jisu pata na annaba na jisu pata na musulmi ayo babu ma ani bi so kai gaba annabi ga ga ya jama'a ziga jini muhammadu foro gami na fi foro zana ya musulmi na awwala man aslama zan farko da na takwacu na farko da na ya musulmi na alhalin titina shi so kwatar musulmi ayo annaba ne shi so kwatar musulmi ayo so kuma haka gana ya cana in ba ka tuna kwani wakala musa ya komi min kuntu amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntu musulmi na yi ba gaba ne jama'a nabi musa ji musulmi yayo igba ka tuna ne eh eti jama'a nabi isa ji ya gaga <clears throat> وشعر بأننا مسلمون أه؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين كو so a ruba ga a a musulmi ayo annabi ibrahim da wani kala lau rabbu aslim kala aslamtu li rabbil alamin asan musulmi ji shizo amma gaba ba annabi goya lu muji ga ga farko musulmi man shige na jini fi nan gai gaga mini ba ko al'umman nan a ji annabi muhammadu foro gumu fi foro kun zana takwatu na go foro su kuna mini ba ko al'umman nan al'umman nan adda zana sha annabi muhammadu zai ba musulunci ona wadda ga shujo musulunci ofe biya muna annabi gai awwala man aslama farko zana takwatu na nga mala ya tundun da gaga wa musulunci na feshi duba kya bi jiji no ko kya nabi gaji haji na bano ga farko musulmi yi mini al'umman na ya shujo wa ga shujo wai wuba da ga waje daga na a wani ma aslama annabi ga fudu ali manasikakum itaji eh haji guga ya eh, bayan sallabo sallu kama ra'aytu mu'min usalli kin ne gali ne ji sallan ga ji sallan ban ga farko da ne musulmi no eh sai na usman uya da makafiri uya da magabe ji beji beji beji haji amma idan aluwa mu da sama ka bana daga yi daga yi je da nuje babe sahabu ji lokacin da je biya sai na usman ga ni ga ma ja jiki ma jujina annabi muhammadu malaji shi jo ma yi jami'a Eh? so ya zai shi annabi je bai ba da ba wani gai awwalu man aslam farko da ne musulmi ne al'umman nan ba ta da no gaje da musulmi na mun lamila ka annabi muhammadu kuma ko wala ta kunan da minal mushriki annabi wa ma tuzuwa ga da mun taci zabi da nan fa su ko baki na ma wala kad wiya ilayka wa ila alladhina wa ila alladhina minka duka ko layin in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal la eh, ya annabi da alaihi wasallam ga kemna ji annaba dutu cin ji cin na ga e daga to to ci lai pa so ko ba ci e eh, tuno lo pa tin ga gbiya so gala ma lu be la be ti ta ki wala ga jojo ma bale ki so ko ga gala ta kunya kuma gala ta kunanya ga wala ta kunanna ga jojo ma a fe da min ci zane ga goye na ma a saru ne ji har da ku kyugo kul inni akhafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim kul anabi gaya eh kede lele inni ni muhammadu a hafu min suna ina so ito rabbi mi ga dalli ce mi ba mi su ne azaba yau min azim azaba ya suna bot azaba ya fona bota ta kin kira tuti annabi gan wuya suna eh nan wuya ne so ko ba mbe a na da azaba ya fana kwata na ya na da wani ɗafakiya yana ke wale karata na bai wuyi musulmi kan dundo ya bawo da bai na alhaufi warra jaye ya daga bai shi shimci ga ya mi dafa sai da mutuwa kata ni da alijan na wani oge waje ile ko kumi da gwa su da mutu kupe na mai gana lamarin ku nfe ke zawa gina soko fi ka alittana khaliku soko soko ji khaliku a wujin makhlukuwa eh soko ji tuna wa shiye wa wa ya bribe na ko wa ji tille na e tuna e ji ke na ga bunu dole wa suna Eh? su kun ji annaba je nan ga waka ya dawo na wura gaban wa rahaba waka da na khashi'i ya dawo da na ragaban wa rahaba annaba za ga bege ji botan su kuka nan do a da feji ji ga ko ga yi da su ile ji fata don sha Allah gagowa goma amma yesu da fa ga beji su ko bi ci da za ku wuri wa ga ya ku ba na kuke ba annabi ga sha Allah ga goma lugu dazo gani gani ya yamu eh eza ida bo anya anya ya bo na aya ke zango chiji aga she wa mu chiji aga garanti ado automatica da ayi lo aljanna bo ga da so to beje biya annabi muhammadu ya sunna she bo go ga sunna ma akhafu ya nabi kul inni akhafu me sunna ya azaba na nye fo na wachi na nga malami cha ale su ko ba wa ba ya tuwa man yusraf anhu yawma idhin faqad wahima wa dhalika al-fawzul mubin man yusraf anhu zannan da agu pa anu chulu gwana yawma idhin fa wachi na aza fakeki lugo to mi da nani a ga mini ne da tun azab man yusraf anhu la azab man yusraf la azab anhu zandundu aga azaba fakin lugwana yau mai da fuki mai fa fakadira yi ma musu guji a zaga su kwaye da ci zaga yau kira ke na ba sabayya e guga man yasrif anu yawma wa kad rahimahu kira wa sabayya wata tabbata annabi buwa ce man yasrif anu yawma idhin kad rahima wa la yusrafu na tidanati bina wal majhul amma yasrif kiyo bina wal ma'lum kanga fa'ida yakiyo Allahu man yasrif anu zan don da su kuga azaba fa kiyu gwana yau mai yadda ya fake ya mani fakadar yin masu kawai guji a zaga gumi wa zalika alfozul mubin nan magayi rabon ciko rabon don da ya koro rabon na ba eh, a ga wani hadin sa o oh, wani hadin sa ya gumi sai fa wani da aljanna na amma sa na ga da kwatan yaje na kasu yo inji ta ma kasu yo tukun yo bona mini ba ko sa wuce ko ale ban yo dai yi na mini ba kusa wuce na ga wada na ga wagume walayo eh wagume fitina yo mini da na ga wada sana wa mabele wa tigi e me bujo ina e mala sa yu na ga me bujo amma fa mbi ya aljanna uga aljanna da yani fiha ma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala wala khatra ala kalbi bashar adde na ta shawa da na ko yana so ta jigo fiya ma taddawo wani kun fiya ma taddawo eh? wani ga da na ba ni me wa kan ɗaya ga gami da kaza zama mutafe bi wa adde guri na da na na to la mana alashi mutu na aza ya igbo maga ke ce kalonu cikin e gaga gami dai ka zama ce na rungu da wa alita kai ciya

Ngoye yi bebe tauhidiyya rububiyya ya da to ya da uluhiyya bani miniye miniye miniye tauhidi uluhiyya budon oyo ke ga kandon da bata ga tsowa su koyo eh su koyo su imani bai gula bu tsowo ga imani gula lafiya yawo Allah bi durri su kuka gula tsohon gwa falaka shi falawin lawo adda zai kuwa bu wuciya wana sai su ku adda zai sau bu wana sai allawo eh? a da hadisun da tunanin bai gaga hadisu kudusi ya yi bani kullukun marido ko illa min shafaitu fasta shifoni ko a shifiku ya yi wuce miji ba ta tattace yi adda zai ga lafiya ne ba na wuce su ko sai da gashi ce lafura gwaji gwaje ba ga mu yin nuno ka lafiya ya ka mu ke nawa gana a gaba ta ta ciwo illa man shafaitu sai zanu so soko ka sabu na pati ga bati inda ga mai ga soko ga mi ga idan na da shi sun ce e eh, gogo ya bu sai min ne soko da ba sai mu ja Allah gogo wani yin suka Allah bi durin fala kashifa law illa soko ga batan na tuza waza toba da batin adda zai ku batun ciyawa na sai soko izaga da shi shuti ga bata kaza na da wani wani ya wuce su kwa to kudu tawhidi duniya ube kafiri beriya mana kafira ya daji na su kuka ta halitta sama bai kiyi mishan ji da ne gaya eh ene eh, za teori biya ene eh, ga ga da no e eh, ga bi cha je wo ga su koyo a ci ga wani yamsu suka da khairin so ko ga Allah alayhi ta amma wuci ne wa ala kulli shay'in kadir to ga so ko da tiyan din da kima nan ga ayi fasaka bi khairin so ko ga Allah alayhi ta yawo ga to ko ga alkhairi fa wa ala kulli shay'in kadir ma nu'i na so ko la alkhairi ya wada nan so ko ga Allah yawo alkhairi na biya wada da so ko ga Allah yawo ebo wa beji shaka ga so ko ala mi wa da irin nan babare to ga fa ala kulli shay'in kadir da iko tiyan din eh so a madadin wa gagan mu so ko gala wani mu ga wuce za mu ga mu dai ko tiya nan da ko na waje alkhairi da na wuce dabara wa yawun su ko yawo ilimi wajo dabara wa dabara wa dan wajo ko ga na bono na wali ga ko za ji dai dai ń jẹ àǹfààní nǹkan ń a lànà jẹ́ kí ìlàwọ́ nẹ́gẹ́ dàdí wọn ìsáàlẹ̀ tẹ́tẹ́ yìí ẹzà àdága ájẹ́ pọ̀fẹ́sọ̀ àgbẹ̀ economics gbogbo pọ̀fẹ́sọ̀ of economics wata hankali a mato keke náà àtúnà agungwa ta babura mota ya zama shi wani ya kan mai control mota mun professor economics na maji analysis yawe ekwa kaza wade ekwa kaza ekwa kaza wade bata bayanu fi mun to ruji fi mun bata umato boga de ya eh ati ga to muliki wani tuku ci ci ban ade nu be ti ko ti ti ko ti politics bana kem ne ja ce je muliki na kem no je cha ga bana fact wi bata ga muliki je wa ya wono watakila wanda gaya ne kata takuba wanda mulki zenya kada za shutu na ka kansa na fugo ba mulki zanga cima da wani watakila unde ndon do ne politics na ilimin ilimi siyasa na so kuma mulki layu kana ko fawa ala kulli shay'in kabir di kuti dondo eh zanga ce nuna na litafi jinazi da kwa ilimi da na zun kan nunga ma jika to aga beji so kuma ya wa zan da jojo wala na wuna hundiya so kuma adabu ti she mo du bile she mo du dibe hunde ka tu ciri kin do cija ngbe da za da matsayi na e man tun to take ba agba naka an fara lines na ka mo kiri na da ga kai ba tun jo stroke alu e ya dan guru ko je o no du fe di bota ba man uje ka uje makanta mun dolo eh nga fe la yede man chu kimo so ko be jam ijo bana de bara de jina ga shemu du tu ya tu ya litafu ju da ban dun da ya ga amfani kin da wo da mu fara na kan ya 1979 nan modu da loyo ni dole su kuma ayu waga ce tune ju lobe tune ju kana waga mutsayi na mu diga ga mu diga fe boya so kola ya Eh? so ko ga ga mun da kem na bono ma be la ma be ma be la tola be ji kan mu ci ne nu guciye mun du ba da ya wazu mu le ba ba mun du ko ala mun da ya yi ci ma ci la da kem ne ba ji na wa gon wazu ma mi na ala mi tuwa e gi mi na na shu ki ba ba ga ci وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير من الصفات يوكي دنا بتوحيد توحيد الاسماء والصفات kawai ke tuna ya ga gudana wani ai wulu ni sifati ke da nabi kawai ke tuna ya ga gunya wa ga mun ga tuna labata tuzo ba ta ce dai zauna ya ne ga guya wa gamu jula la alkhairi ya zai alheri ce ya bi wani ya cuci ga alkhairu ko kai ba da zana rufe yi ba ta bi zuwa na wa rufiya ya wo saint ta ci yawo na ta su kura kina bana su koi kai fo ka na su ko gaggatu tuna gudiya ya ko na su ko gaggatu tuna ngawu ne ya ko eh alhakim mu yo gbo yo khabir mu yo kike no yo ta ta ne da wida asma wa sifat so kun bi ta allah we kyugo qul ayyu shay'in akbaru shahada qul allah shahidun bayni wa bainakum wa أشهد أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أتلم رسكو إغدا سورة أنا جيبا وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير من حديث نتونا تاشر غبا النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه ده من البخاري ولا مسلم بو النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غنغا اللهم لا مانع لما اعطيت سكو زندن da bukan yana wa tawo jirana adda zai wannan so ko ga sa daga waya ya wuce adda zai ga waga wule yawa na wala mutu limama nata so ko magana ka wuja ni adda zai layi wana sai da laye a fa ci ko so kwa ne so ko ya mu adda zai kan wana e ga da su ganci ci ga wala yanfa'u da jiddi kal jiddi la yanfa'u dhal min kal jiddi kokarin jici kokarin juwa amfanin bawa su ko ba sai na waga dabo na gama da yanku oh so ku da alkhairu bayi hmm. kula ne annabi ke da uslubin wuro da na talqini bi kafiri gaji gan bi mushriki gaji gan ayu shayna akbaru shahada ki dabo ne ruwa cikonan eri kici ga eri pato annabi dim shi kici ga duka firin ga ki eri ne ga eri pato no babu kafi le goro no etikibo eri eri ne ga eri pato eri won ci ko etikibo eh ويتي نبدا زمانا ووهي إلي هذا القرآن eriye ci ga lalle a waye ji ya mi annabi muhammadu ni alqur'ani ga milan milanji wazi eh li unzirakum bi milanji ye wazi ye sahabe mi milanji ye wazi wa man balaga to zandun na qur'ana da tubuna balaga yi wasala zandun da na qur'ana da logu ko abe wa labarin qur'ani wa qur'ani da dagona ni muhammadu atumi fiu ga mi jun wazi ki yeri na gari fata ya mini wugwa ga lalle etu uci na tuni gaga wa na ji ya mi gaga min ji wa zini na yawo ita addini wani lalle gaskiya mai ta na ki yeri yo rikici ga yeri fata na miniti ga wuce wani wale wike misali e gana gbe ni ala gbin wa na gasu ko ga ni mo awon amma da dina biya annabi gaga annabi wa maga to tutu zi yoyo ki ni woyo kelilla so ko ka to to no so ko tiga to nyaga e ga na bi wona to ala bi waya un la ya gaga mbe make ne ye bi min eri e na ga eri pata na mi je ti kelilla so ko ka to mi to bo wa ya qur'ani ga mi lanje wa zona e eri e na ga eri pata na mi je na ke ke ruciya e kulillah Allah wato ga yabi mi daga yabi ba ta ne kelele ga tubi tuna eh wala yi ka tubi jinna lalim ne suratul nisa to bayan suratul nisa anu ga yi gaga Allah wa gan waje shahadu shahadu eh, anzala anzala bi ilmihi ko wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida eh su ko gan waye jiri to lele qur'ani mu ci wa nabi muhammad na mu ci ci be kike mu mu ga to to ji gan wada daga majun ba mu ki so ko jiri ya jira a wal malaikatu yash'adun to malaika yo to jiri ke lele mu so ko ga to mu mudu to sallallahu alaihi wasallam agogo Allah ga shahidun bayni wa bainakum annabi ga ya ga Allah ga yayi mi tsakani mi na tutuma da bayyana na atumiki na to watakila wa kazaye kila su ko ta caye ya abu ina lawa kazaye na Allah fabi dole a ah, lokacin da su kwa tun annabi Muhammadu tuna al'umma ilan wula ga sahaba na ja tofi wuya yana da zamanin gudu adabo kanga lokacin da su kuwa tu malaka jibiru ce bai ce bai bayani na ala malaka jibiru ya so ko tana yirina aye ba su kowa ga mba wa maga tuntun aliyar digawa Kone ni yau ebona wage wome bana wa wome yina wani ga kaza anini wujo ko anini atunya eh eri mu madana goto ibu idi yi ga ngba eh, wa ga tunjo e ga wai so kuma ye ba zika ga bi so e da tudruku la absar wa wa yadrukul absar balantana wajoji bincike gato so kun ga annabi ga waga yiri mu yo eh eri mu ci kona kelele dake lele waga tuntuna to ba wa maga tuntun ga dan zan da juwa ko da bunu ga yayin jina walle za ya wudu ga eh kada wa je zane jigan su ko da dunduna a ci eh, da a son su koyo winda su koyo darun su koyo ɛda su koyo da su koyo do su koyo a kun eh? ti kai tawiliya o tawiliya su ne lani tawiliya yin su ku gano wani su ko falan da su da ku la ga eh tawiliya na tawiliya na jin alkhairiya aga da minu ijaga ɗafafon mutum ne ga gidanun sokun yau a ke jan amma mun gai sokun yake babu wa ya ba daga mun yace sokun yake wala na yi na ya mutani da ya zaga jiya kuda ya kwada na na kiri ga ga na ke ke nuna da ta so yana yi wagi da hankali mu ji no ga gaga e gana yi la kagbo ya yi wagi la fahimta wo ji ti wono ga gaga Allah ga ga yi e ri mu chiku anabi di e yi na go se ko gana kelele se ko ga tuntuna e ri ma yi e ya ba giga na no to ga ga ittilawo ni ma ci no to ga don الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إن ولا وعد صبا ونا وتقان كرو نتوقع إيمان اتزوج إيمان كذا إن توري كان بلا مريض أنا كذا eh wani lamari zuwa ga ga na latuma sai na waye ma a yi gozo na amma lamari su koyi nan ya tuna na ma sha

èyí àbí pátá wàhúhíyà ilé ya ajú wáyé àmì muhammad sallallahu alaihi sallam haɗin alkur'ani alkur'ani na lè'un da rakun ga milan jiye gargadi milan na yanwu wọn balaga ga zan don da alkur'ani ga tubuna so to na bi da zamu wa duniya ma alkur'ani tubuna na bai juwazi baki bu a cikin annabi juma na la qur'ani na ya na qur'ani na be to bana tunu cucu goma a sai gunu na wi bu albarka na na ga na ga pata qur'ano na annabi muhammadu be wuya ya wuda wannan nakum la anna ma allahi eh, ya ga ba fiwo eh ya din ba ka har ya caji ni ga lalle su kudi aliyatu e bauta da ci da bauta mu e yi lawo da wani e da ci da na mu a ji bauta asma Allah na kiba bi Allah ya ga da wuce ga wo kana ka da zuye ne ga da jinna ya na wa abubuwa kula da diga ga kai mushiriki ya ji da zuya mi da zuye la shahadu na jiriya yi da janna na jiriya ga zan da ci da ba wuce ba ga Allah ya domin da ce ebe ne abaga kula na bike ga gaya inna ma wa musu gwanin gaji bauta da wuyoro wani uluya ce uluya da nan eh, ba e ci eh wakati juwe imani na wajibe jiwe ne yeso kugugi yeso kuga jiwo beni bo so kuga yange la kawo eh, ama so kwe laya wani ka zama ke laya mucin shirka so kwe wabe yo ame wabe to wani ka zai mucin shirka ena mai junufi abin gwa wadda bambanci ganna e eh, eh, dabonin wa walo ba zama hangina aya wale we wewawo eh? wewayen da ci amfani ji zane da ya gyo na gano lobo ga wani ya ka zame wani zandun da aya wale fiya ba le leba na ju duk batin watakila ga kila wace da bayan kila wace kokari a ci tacin wayan amma ga gugai to shi ke na waje kafin waje mushi kiya amma kici ya gaga wawa be zan don da wa sai da Allah ya ga ya na zaman gida yi kuma sai Allah na misali wa shi kata ta kowai wani na ga wa ba bai bai bai na wule waya ko fe ga wani wani wani ya miwo alali wani wuce na wai ya dano wai shi shi kuma wule waya wa magun ga wai ya da so babo na na ibada ko ni eh kuma da na tun na da diga ba na ba duwa na baya mun da tun ba mun kabaro o ma ga je ya wayo yaji ta me woni inyi wa na ku da ogan shewu o de shewu o de ai mi ru misali bi shewu o de wa ene ngai mana iyaka na abudu wa iya iyaka nasta'in iya wa taimako bizin dundunya iya ya ji bauta zin dundu ai ma wa taimako bizin dundunya taimako kica ga wa bizin dundunya iri na iri na wa waza na mu wabe na wani yabe ya ba go fo wabe ina ya wu bizin dundunya sai da Allah wa inna ne ni bari'u bima tushriku lalle ni muhammadu magwanwa eh ke dondo ne lafa su kuba ci mina wa she wuce do bata wani na na lafa su ba ci wani irin na gawa ga yi cito waye wa bayani ji an ni ga kuga za ni ci na ya ajo wato nije tilewa inda ma ta muzakir lasta alayhi eh musaitir nije tilewa na yi mu waya ya ni ebogo ya gaga gan gaya jin eda ci gaba mi da ja ina ni bari mu mi ma tu shin ku mi da ka ba kan mi ba sa ci lo amma mi ha lo mi ya mi da ka ba kan ba ba ka ti kilo amma mi da lo mi ya na gwa wa shi mu ci jo pata aje ne mi da ka ba ga e ga la ba su ko ba ci ko mi da ka ba kaya giga ga na gon ma ga ni ni ma ji ni ala ya fa su ko ba ci be ya ya ga ga aje da ji

in tsawanci kwaye bi da ya goro na na kwa alamu ya ce ya tira yawa da koya ne ibrahim wani eh kem nuji nuji ula tawidi kin ula su koji ni dikin na mini sura na su koga ya daji insha Allah wa da ya goro ah ba ne ga ci jin Allah fa bi gurgudu da na su kwan fugo su ko su kwa rubuji boyi jo su ko je da da musu je da da goji sokona da ne jibo sokona ge gile na sokoi da ta chamu ani ga ci ci pata na sokon fabi sokwa ya tima to cha ya tima ko chori ni bon tu sokwa lu bai na dira bole ta ci bon pati ya wara na sokoi fi ali jenna to cha fi gimi aljanna to yi to to da ti ci da ti ci ji mi mi ji ma mi ji gi zuri ji pata sokoi fi an fi gimi aljanna sokon da ne zama lawun she na na mutaba sokwa lai da ta chamu eh Ah, tsuwa <clears throat> na igiba ta yan daga da ci a da manna biga ya tiya ayayen suratul zariya ta yi bana allah ta baraka wa ta'ala ya zaga yi ufaku anu man ufik manna biga ga kima nan to bayani dai gina idalatan yi na dana ebi fata su sukuru gudu wani abike ga ji zo na abike ga ga kirya waye bayan bayani wani wawo amma gwargwado cike ne ji bayyana rana so ce ga ya gaga innakum aya na shiga na ga innakum na fi qawlin mukhtalif mai ga ga ga ne da mushi bi kafiri ya ya fi da mini ga na yawon ji a ce bi ba da ba na bi sallallahu alaihi da ci ga yan wayan ma da ci ga yin bawo ko da ci ga ilan duci yo wa mu yo ya hukunci ya tsace da gida ba to su kwace ci ga ga fa anu man ufik man ufik zanagu pam zana su kuga fan daga kaddarin mu daga iku mu mu shi yuna shi zana kaddarin na su kwadda bu daga nku wani zana su kwago fan gama a ji ma ni ga alibi muhammadu yana yufo kwanu zama ci ge faki ruwa so waga bele zaye mu caminu la gbe da alibi ge ko alibi je ko ni wa dana to kwanda su kufa daga nku bo gama da ko alibi muhammadu eh masu da wani yi ufoku hannu man ofik ngama la misali kemna wele zando ciye eji zaman yayin na misali zaman dondo na gale gaga watakila na biga da ba a jancan ka na biga da bai na ji na gada wanda na so kodda ba daga kuma na gada wani eh kan da ci iga zage juwazi mene ga ya gama agwa ko kuma za zanu ci je su mata eh zanu ta tafi cika lo da lo da mu agun wataƙila mula ta ne fi wa eh mula ma wataƙila mula mula ji dabara na goyina eh to shi tubo addiza magaga mawazi da jami'in Muhammadu na mala ji waza mu kwa

yawa ba gai kita ne jika tun suratu ali imran na mishan ji da bai daga najiranu annan da bai ba nasu da alisallam tarihu wa ga mishan wuce ja guza 80 za shi ni emi a fe gofi fi masalacin da nasu da alisallam ta annabi isa ko ita wucin ha suratu ali imran ciya annabi ne mu maga ba ga ga ga ci ga na haki haji imani ayo so yufa qur'anu man fika zanda da sokon ga kaddaru ga da zai tuba ga uyu fada ga ko yan gogon aje da da annabi muhammadu ya na aji jijiya ma jimini wala mun ga sai ga fiya ni ga sai ga ko na ga sai bai ni ga wayi za ja ta da ja dina bai yi na wani na ga sam sam sam duka da bara mutu da bara gogo ani ga ci bicin Allah wa fadin sai zane gadi gyara mace a tekucin Allah wani da kuma karin da yana mace da zane a fadin subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta da wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to eh mika amma ya dace atlas ya hadisi ne wato da atlas ya hadisi ma da atlas ya qur'an

sua do aji